Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shiri na Najeriya a yau. Tun cikin watan Nuwamban shekarar da ta gabata ta 2021, duk wanda ke cikin Abuja babban birnin Najeriya ya san masu ababen hawa na fama da wahalar mai. Duba da yadda kusan kullum ake ganin motoci a jere a cikin layin shan mai a gidajen sayar da shi. Akan wannan batun wahalar mai a Abuja muka mai da hankali a yau. Abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman ya shiga garin Abuja, inda ya ziyarci gidajen mai kuma ya tattauna da ɓangarori da dama. Da farko ga ɓangaren masu sayan mai waɗanda ke kwama da bin dogon layi. Gaskiya mun shiga yanayi a garin Abuja game da wahalar mai. Magana ta gaskiya waɗanda suke da isa a wannan harka su ji tsoron Allah su taimaka mana. muna shan wahala a hakikanin gaskiya ta kai ga jallan duk inda muka zaga ana kore mu kamar ba yan kasa bane ba muna shan wahala yanda ya kamata to nawa kuke sayan mai a yanzu muna sayan shi kan lita 165 amma black market mun fita a hanya sai sai da mana shi 500 yaya kuke ji da wannan layi da ake fama da shi to alhamdulillah dai haka dai muke fama muna dan samun dama da shike gidajen man wasu suna ba da haɗin kai suna dan tallafa mana suna taimaka mana da shike mu masu neman abin da za mu ci muna samun mai akai akai a duk sanda muka zo amma abin da dai zan iya ce shine gwamnati gaskiya su taimaka wannan ko da man zai samu ko tallafin ne za a cire a cire amma man ya samu gaskiya saboda mutane suna shan wahala talakawa suna cikin mawuyacin hali a nan dai cikin garin abuja farashin mai bai canja ba 165 ne amma kamar wasu can gefe-gefe wasu an ce sun ƙara farashin mai amma nan dai farashin yana nan yadda yake ga kuma tattaunawar muhammad awal suleiman da dan bumburutu wato masu sayan mai a cikin jarka suna saidawa ta bayan hage. To gaskiya mu alhamdulillah gaskiya ba za mu ce komai ba sai godiya ga Allah saboda wannan wahalar mai da ake ta samu muna dan samu abin da zamu dan samu mu dan ci mu mu samu amma wani abu wanda zamu dan taimaka da kanmu muna dan taimaka wasu kuma haka ya aka yi ku kuke samu tunda masu saya a motoci su ba sa samu amma ku ya kuke ku samu E gaskiya ne mu da muke samun mai mun Allah ya taimake mu za mu zo mu sa a mota muka samu mota muka dan saka haka ko mu samu mashin mu je mu saka a dinga jiya ana ba mu muna siya muna siya muna siya ba to amma kuna dadewa kafin ku samu ko kuma kuna dan bada na gora ne a cikin gidajen man a mu kawai iyakacin mu da masu mashin ne nan muke wanda muke ba su kuɗi su dan taimaka mana su bamu su bamu mai mu ba su kuɗi dan muna sayan mai dubu biyu mu kuma su kuma suna sayar suna sayar muna sayan musu dubu uku dubu uku da ɗari biyu haka muna sayarwa haka muna samun riba dubu ɗaya har dubu ɗaya ɗari biyu ma muna samun riba. Har wa yau Muhammad Awal Suleiman ya tattamna da wani manajan gidan mai. To mu dai layi muna ganin layi gaskiya to amma ana samun mai lokaci-lokaci kullum akan kawo da safe a saida da yamma kuma a saida to amma muna ganin layi sosai jama'a wajen shigowa suna dan wahalar layi amma gaskiya ana dan samun wai ba matsala alhamdulillah idan aka kawo mana mai iyaka mu saida in babu mu jira a kawo ba mu san me ke faruwa ba to amma a yanzu a kuke sayarwa muna saidawa 165 to amma akwai wasu gidajen da suke sayarwa sama da haka me yasa kuma su suna samun mai ku me yasa yawanci sai ku zama kuna da mai da safa da yamma ne me yake faruwa inda suke sai da ɗari da ko casa'in da biyar ko ɗari da casa'in to ba kowa ke zuwa shan mai wurinsu ba shi yasa idan ma wani in ya je ya ga price din da ya shiga ya ga price din sai kawai he ma ya fasa in ba ya zama dole ka sha ba To shin a Abuja kawai ake fama da wannan matsala ko haka al'amarin yake a sauran manyan biranen ƙasar ta Najeriya? Domin samun amsar wannan tambaya, mun tuntuɓi wakilanmu da ke wasu sassan Najeriya. Da farko ga wakilinmu a jihar Kano Salim Umar Ibrahim. Idan kika zagaya ƙwaryar birnin jihar Kano za ki tarar cewar gidajen mai biyu ne kawai suke siyarwa a koda yaushe kuma a farashi mai sauki wato farashin gwamnati na naira ɗari da sittin da biyar a kan lita guda sai wasu ƙalilan da ba za a rasa ba waɗanda su kuma ba koda yaushe kake samu ba saboda haka mutane sun kasance sukan je kawai wurin yan bumburutu su siya ko kuma su je wurin da ake sayarwa da tsada sauran gidajen mai ma zaki tara kowanne dai kusan ga sunan dai da yawan su a buɗe suna siyar da man amma sai dai suna sayarwa da tsada ne mafi karancin su shine 180 da lita ɗaya kenan 190 da casa'in da ashirin har ma sama da haka a wasu lokuta musamman gidajen mai na wajen gari ga wayanda matafiya sukan sha mai a nan wuraren su sukan siyar da tsada sosai matuka wani lokacin yakan ɗara ɗari biyu da ashirin ɗin ma. Daga jihar Kaduna kuma ga wakilinmu Muhammad Ibrahim Yaba. A ƙwaryar jihar Kaduna gaskiya babu tsawaitar layukan ababen hawa a gidajen mai domin sayan man fetur kasantuwan cewa yawanci akwai gidajen mai da suke saidawa akan farashi fiye da na gwamnati ma'ana suna sayarwa ne akan falita naira ɗari biyu da goma zuwa da naira biyar so wannan ya ba da dama yawanci zaka ga masu ababen hawa kawai sai dai su shiga su saya sai su wuce amma idan kika shiga tsakiyar gari wuraren su Ali Aqilu Ahmadu Bello da sauransu nan nan idan ka fahimci in ka ga samu gidajen mai wasu daga cikin gidajen mai suna saidawa ne akan farashin gwamnati watan 165 per liter wannan yasa zaka ga lokaci zaka ga motoci kamar maybe 50 arba'in talatin aka suna ɗan jira domin su samu su saya. Domin jin halin da ake ciki a jihar Katsina ga wakilin mu Tijjani Ibrahim. To za mu iya cewa a nan Katsina man yana ɗan samuwa eh, fiye da yadda in ka kwatanta da sauran jihohi. inda matsalar take shine wajen farashi uh, yawanci za ga farashin yana kama ne daga 190 zuwa 210 har zuwa da 20 a yawanci wurin da yake da sauki in ka ji ga akwai dogon layi sosai so yawancin gidajen man da suke a buɗen za ga cewa masu ɗan tsadan ne a koda irin su nnpc wanda ake sayarwa a farashin gwamnati ma'ana 165 za ga cewa akwai dogon layi wanda mutum sai ya yi jira sosai daga yankin kudu maso yamma kuma ga Abbas Ibrahim ɗalibi da bayanin halin da ake ciki game da wahalar mai. Gidajen man wani lokacin za ki ga mafi akasarin su sun rufe ba sa sayarwa wani lokacin kuma za ki ga suna sayarwa amma a nan jihar Lagos da jihar Ogun inda yawanci nake kai kawo babu wahalar man sosai kamar yadda aka yi a kwanakin baya za ki ga ko da wasu gidajen man sun rufe idan mutum ya je manya-manyan gidajen man zai ga ana sayarwa kuma ana sayarwa ne naira ɗari da sittin da biyar don ko jiya ina kan hanya ta zan je jihar ogun daga lagos na bi express ne wato lagos ibadan expressway kafin na express na so in sha mai tsakanin ogba da ikeja sai na ga har na shiga gidan man sai na ga abu ɗaya yake amma sai na ga ba a sayarwa to haka na zagaya na fita to amma da na yi tafiya ne nisa sosai na haukan express zuwa kan mararraba shagamu ga gidan mai nan babban gidan mai na nnpc na shiga ba layi motoci ne yan kaɗan haka ina shiga ba kowa ma a gaba na aka sayar min to yawanci haka yake a nan kudanci wahalan man gaskiya ba sosai ba musamman a jihohin Legas da Ogun. Wasu gidajen man za ka shiga ka ba sa sayarwa amma idan ka je wani wurin za ga ana sayarwa kuma ana sayarwa ne a farashi yadda gwamnati ta ce a siyar wato naira ɗari da sittin da biyar shine mafi akasari sai dai wasu gidajen man dai suna riƙe man idan wasu sun buɗe za ga an ɗan sami cinkoso kaɗan ba can da yawa ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. ko kuma ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da Unity FM a Jos Jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina Jihar Neja a kan mita 90.1. Adamu Ahmed Erena shine shugaban ƙungiyar masu hada-hadar mai mai zaman kanta wato Ipman reshen jihar Neja. Bilkisu Ahmed ce ta tattauna mana da shi. wata eh. tara kenan a Abuja ake ta wahalar mai layin mai duk gidajen da ka shiga na gidan mai layin mai. Ko me eh. ke faruwa? Nike ce kusan wata tara. Kusan gaskiya ne amma yana sama yana ƙasa ne. A tsaron ki ya zama clear, a tsaron kuma ki ya zo ki ga abin ya cushe. Mm. Na farko dai aka samu na farko matsalar da aka fara samu shine gurɓataccen man nan bai shigo kowa san da wannan. Shi ya rikirkita komai tukuna. bayan ya rikirkita sai aka zo aka samu canjin gwamnati me muke nufi da canjin gwamnati a dpr ppra da petroleum equalization fund hmm. aka warga za su aka mai da su abu daya to kin ga a wurin shi wanda ke nan da ya kawo nashi tsare-tsaren daban-daban aka zo ba a samu ana biyan kuɗin marketers na wurin maganan safaran man ba. Mm. An tara kudaden mutane kusan biliyan ɗari shida, ɗari biyar zuwa ɗari shida shi ne wanda ba a biya ba. Bayan an yi canjin gwamnati an kawo wani ya zo ya tarar da wannan basussuka a ƙasa. To kin ga abu ne wanda ta in ya shigo dole sai ya zauna ya yi lissafi ya ga meye ne zai iya yi wa ne ba zai iya yi ba. me zai ɗauka daga ina zai fara daga ina zai tashi don an turo ka gwamnati ba wai kawai gaba ɗaya za ka tashi ba ne ka kama aikin gwamnati sai a tura ka a zefa ka a ruwa to a kwanakin baya dai ina jin ana cewa an ba shi biliyan hamsin kai da kake bin biliyan ɗari shida an ba da biliyan hamsin ba kamar ɗin ruwa ne a ta cokali an jefa a kogi ba ko a teku yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke ya zama matsala na maganan da kike ganin man yana sama yana ƙasa rashin biyan kuɗaɗe ne na safarar mai. Hmm. Wani in bai samu kuɗin shi ba kila mota biyu dama kawai yake iya ɗauka. Saboda wannan ƙarin kuɗin dizil ɗin daga ɗari bakwai ɗari shida har yanzu gashi ana maganan kusan dubu ɗaya a lita. Da muna ɗauko man nan daga Legas har zuwa Kano ɗari hudu da hamsin zuwa mina ɗari uku da hamsin. To yanzu ko mina za ka sai ka ba da miliyan ɗaya da dubu ɗari. In za ka je Kano kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. Kin ga kuɗi ya ƙaru. To dole ne a samu problem a irin wa'annan. Mu wasu sun gaji wasu ba su da kuɗin da za su iya ɗauko na biyu ma bare kwaya biyu ma ko uku. In ɗaya ne da mutum yake da eh, abin gan me sunan shi jarin shi ya rushe tunda ba a biya sukan da yake bi. a basussukan da ake bi yanzu ko manyan marketers din nan aka ɗauki kwa mutum biyu zuwa uku wayannan miliyan biliyan hamsin din sun kusa ƙarshe. To wa ake bi wannan bashin ne? Petroleum eh, Equalization Fund gwamnati ake bi kuma ba wai kuɗin su bane kuɗi ne wanda dama kafin ka ɗauki mai zaka biya haɗe da su. cire su za a yi a tara in mun kawo abin gamu biyu dinmu na cewa ga mai na kawo an tabbatar da ka kawo an bi ya kamata a mako ɗaya mako biyu an biya ka kuɗin ka gwamnati ne. Me ake ciki me ake yi don magance wannan matsalar? Magance wanda yake nan yawanci yanzu ai zaki ga akwai rashin man shi ma da yake wannan Ukraine na Roshango. Mu ba ma refining ko ko lita ɗaya yanzu a Najeriya. Hauka ne kawai irin namu. ko lita ɗaya ba a refining a Najeriya sai dai a fita waje a su refined product. Dama kuma da refineries ha guda uku a Najeriya, amma ko guda ba ya aiki. Hmm. Amma kuma za a fita waje a su. Da gani da matsalolin suke. To yanzu Baka refining kuma kana da crude kuma ga refineries an ce sun lalace. sai dai duk ƙoƙarinmu da mu na neman jin ɓangaren gwamnatin Najeriya akan wannan batu na mai abun ya ci tura. Haka suka yi ta gara mu kamar ƙwallo daga DPR aka ce mu tuntuɓi downstream, su kuma suka ce ba huruminsu ba ne mu nemi upstream. Har NNPC muka tuntuɓa suka tura mu ga NDMPRA. na ko buga lambar wayar shugabansu Faruk Ahmad mai shanu har sau uku, amma Allah bai nihe ni da samun shi ba. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu muna godiya ga duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin da abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman da Bilkisu Ahmed. Da wakilanmu Salim Umar Ibrahim a Kano da Muhammad Ibrahim Yaba a Kaduna da Tijjani Ibrahim a Katsina da kuma Abbas Ibrahim ɗalibi a yankin kudu maso yamma. A madadinsu duka ni Halima Jimarau ke sallama da ku Ku huta lahiya.